وعلى آله that cewa zai iya ci ana amuru da ibani ni ne kan jinta akan abubuwa da rufu wanda suna bayyana ليس عليها لحم با نام kamar jawab menene amsa in ba manta ba mun tashi akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa duk kashin da musulmi ya tsuwa bayan ya gurgure nama a kai ne to Allah zai sanya shi abinci ga aljannu musulmi za su same shi kamar wanda aka yi kadan aka ka wannan dabbar sai wani ce to ni na wuce kasa da yawa kan hanya ko a cikin shara ina ganin su kasa kayau fararen kasa wanda babu komi akan su na nama kuma kun ce annabi ya ce in an yadda kasan za su koma masu nama su buwa maganin nama a gare bai sarfi ce awalan abu na farko na kula sai mu ce a tu'minu billah shin kan kai tun farko ka imani da Allah wa rasulihi ka imani da manzon Allah shi a sharadi na harko, ka imani da Allah da manzon Allah fa sai kulu na in dai musulmi na zai ce na'am ya imani da Allah da manzon Allah na Kulu, sai mu ce haka ba tsalar nabi sallallahu alaihi haka da kan jiya haka annabi ya ci wannan ka yi imani da shi sallallahu alaihi wa alihi wa alayka an tu'mina bi zalik da haka ya wajaba gare ka yi imani da wannan sawa'un ra'aita am lam tara ya ne da fada ka gani ko baka gani ba dole ka yadda ka ga wutar jahannama ka ga aljanna ka ga sirati ka ga ba su gani ba saboda ka abin da annabi ya faɗa inda ya tafi da shi faɗa ba sai ka gani ba dole ka yi imani ka gaskiya cikin gaskanta manzon Allah karɓar magana sai gaskanta ta da yadda da ita da kakan cewa game da sawa'an ka gane ko baka gane ba ka gani ko baka gani ba abin ya faru ko bai faru ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce wannan shewa da ba a kanta sallu da a gabata an yi ga misalai game da wannan abubuwa da yawa da idan hankali za a yi amfani da shi shi hankali shi kaɗai zai iya gano maka ubangiji ba wanda zai iya gane ubangiji ta hankali ne sai da shi ta haura biya da almajiya amma ba a iya gano Allah da hankali sai dai da wahayi abin da ya wani sako na bayaninsa zuwa ga manzanninsa da annabawansa ta hanyar haka nan za ka gane ubangiji za ka gane bautarsa amma hankali shi kaɗai bai iya gane da kai Allah sai dai kai ta yawo a cikin dajin demuwa in ma ba ya ta ba hankalin sai ya kai ga babu Allah ma don wasu hankulan sun kai su da haka saboda haka hankali shi kaɗai bai kubutar da mai shi ga ya iya gano ubangiji ko abin da ubangiji ka so ko abin da bai so dole sai an komo zuwa ga wahayi da Allah ya tura sabansa zuwa ga annabawansa da manzanni kuma abin da ya zo daga Allah ko manzo ne ba hankali ne aunin ma'auninsa ba abin da Allah ce da manzo da shine ma'aunin komi shine ne ma'aunin koli abin da Allah ya ce da manzoni ba sai a hankalin ka na iya misaltuwa ba ko shi na iya tsorantuwa yi ta bayani a cikin qur'ani karar Allah ya faɗa ayyan alƙiyama shekara dubu nawa ne dubu nawa in yau mai da ƙidaruhu hamsin na an shekara dubu hamsin shekara dubu har sau hamsin bai alƙiyama amma na duniya mutum na ya tsayin ko minti dubu hamsin da a hankali ya za ka iya hankalta mutum ya yi tsaye shekara dubu hamsin tsaye kuma wasu za su yi tsayin haka kuma za a kusan rana dab da kan yan adam kamar tsawon maci na shayin gwalli Kuma in ya yi nisa kamar a ce mil ɗaya ta ma diri da rana take yau da za a kufanto da ita ko a ɗan daga ta sama kaɗan al'amuran duniya za su sauya. to amma ɗan adam waɗannan yan adam suka rayu da suna za a kawo ma rana dab da kwakwalin kamar tsawon allura ko abin da ya haka kaga an tafi rana da za a sassabto ta yanzu har da ake ciki a duniya kaɗan ta yau ƙasa halittu ba su ji ɗaukar zarinta kuma da za a cira ta sama ta gwamce daga yadda ta yi sama daga haka nan kuma sanyi zai wa duniya yawa wanda za ta iya ɗauka to amma yau ga rana ga kanka A da bai kamar awon a kanin ka da wannan rufi ba da kanka ko ya ɗara kaɗan to nan a hankali da so ya za mutane za su yi tsaye akan harkar ba su narke ba ba su kiyaye ba to maganar Allah ko manzon Allah ba a sa hankali ya zama shi a gaba wai ita za ta bi baya a dole ka aje hankalinka hankalinka ya bi Allah ya ce manzon Allah ya ce izan shi wanda aka da ya kowanne kashi da aka ci aka yar aljani zai sace shi musulmin aljani da nama ne kamar yadda aka yanka dabbar aka yanka ko da baka gani ba ko da baka gani ba abin da baka gani ba babu shi da yawa halittun da baka yi ganin kuma suna nan akwai idon ka ba su iya ganin Saniyar, abu na biyu a alaƙul jinni halittun aljannu ala mu halittu kai kasar da namu alimu masani alimu masani alamu halittu halittun aljannu alamun gaibiyun halitta ce ta gai innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan da jama'a dai da zuriya dai da 'ya'ya ne suna ganin ku yadda ba mu ganin su halitta ce boyayya suna ganin mu mu ba mu ganin su ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda annabi ba da labari an rajuli game da mutum allazi da musalli subha wanda bai sallata da bayan ba annahu cewa shi ba da shaidanu bi unihi shaidan ya yi bori a cikin kunne ya kwanta bai tashi ya sallah cikin dare ba ko ya kwanta bai tashi ya tsalla su bayan ba Allah ya ce kai wannan shaidan ya yi bori a cikin kunnuwa ne kuma lokacin da ka kwanta baka tashi kai sallah cikin dare ba ko ka kwanta baka yi su bayan ba har ta kullo in ka tashi ba ka jin boli cikin kunne da ko ka ba ka jin boli to don baka ga bolin ba ko baka taba ka shi ba wannan yana tattar maganar annabi shi dan yayi boli a cikin kunnen ka yi ko da baka ce ba ko da ba a gani ba wanda Allah akalla kila in mutum na kwana aka dan arga ruwa da sirinji ga kunne ne kadan zai walka da ma bu shi dan zai kwana da boli a cikin kunnuwa ne ya sani ko bai sani ba shi dan zai kulli uku akan kanka kulli uku kai kwance da kai ta kwana don haka samu yin sallah cikin dare ka samu yin sallah su bayan in ka falka ka ambaci Allah sai kulli guda ya walwal in ka tashi kai arwalla sai kulli da dushe walwal in ka yi sallah sai sauran kullu dukkan da ba zai tsoro to da za ka taɓa kanka ko ma kila ka yi aski kwakwal to kan ni ɗan zai kulli gashin da babu shi duk da haka nan tunda an daga ce shaɗan na kulli akan ta haka ne ka ji kullum ko baka ciya ba idan Yusuf na ana min mimma yanhawa dam daga abin da ke zubar da jini kullu abun kowanne irin kashi ba a yanka da kashi duk da yana iya zubar da jini kenan ce wanda manzo Allah ma an hara dam abin da ya zubar da jini banda kashi amma zufuru akai ma فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي يا فتى مفارع هنا ينكاد أكيبا بأنه مدن مدن حبشة يوكا أكيبا يوكا كذا مدن حبشة مدى جميل na yuka mafradinsa ɗaya mudiya mudiya yuka ɗaya mudan wukake da yawa haka ai sattakinuha yuƙaƙe ne na habasha shi aka yi wa wani hannu manhiyuna an na tashabba bil a'azu mu kuma musulmi an hana mu mai kama da waɗanda ba musulmi ba Wani habasha to a a'ajim habasha ko ba musulmi ba ne ko akwai musulmi cikin su kaɗan asali ƙasa ce ta nasara ko akwai musulmi cikin ba a bayan gare su ƙwarai ba nasara su ne mafi yawa a ciki da haka za a ga coci-coci a ƙasar kamar masallaci a sokoto haifu دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية يعني العربي ما يا شجاع بشري باين دولة المسلمين تاتي ضرورة lokacin sahabbai sannan ne yaren larabci har ya shiga cikin habasha amma ko ba yaren larabci suke yi za ka da ƙa'ilun don haka ne idan muka yanka da yi fa mun yi kama da su su kuma ba musulmi ba ne musulmi kuma an hana shi ya yi kama da wanda ba musulmi ba sai ga wurare da musulunci ya yarda kuma wajen sanin hikima al-hikima ta fadatul mu'min hikima ba ta ce ba shi ta mu'mini duk inda ya same ta sai ya karba sai ka kala ka'ilun idan wani mai cewa ya ce lau wajadna takatin da za mu samu wuƙaƙe la yasta'malu ha'il habasha ba mai amfani da sosai habashawa fa hindu ta fiye hillu tasqiyatu ha, yana halatta mu yanka da su da za a samu wasu wukake da aka kera na karfi kowane irin karfi ya zama banki ko fari ko ja to sai aka yi rashin sa'a da mutanen kasar habasha sai ka amfani da irin waɗannan yukake su aka sanar ma amfani da su da idan muka zo ka suwa muka samu irin wannan yuka muka saye muna iya yanka da ita sai ya zama mun yi kama da mutanen habasha suna su aka sanar ma amfani da yukaken waljawabu na amsa na akwai bambanci yuka da mutanen hamasa za su yanka da ita muna yanka da ita amma ba za mu yanka da aka yi ma ba waljawabu na bai za ka alƙa'ida in wani mai tambaya ya yi tambaya kai ba ta ya za ku ce al'ibatu bi umumin da abin da aka la'akari da shi a musulunci gamewar mafari ko sababi ba keɓantuwar sababi ba misali aya ce tana da mafarin saukarta ga abin da yawa waru shi yasa aya ta sauka to a ilimin usul zikihin wannan aya da ta tsaya ga wannan abin ba shi kadai ta ga da duk wani abu da ya kama da shi ya kai shi ko ya ɗara shi da الذين كفروا على لسان داوود in bani isra'ila ala da sani dawo da wa isa na maryam a ce an tsire makafirai na bani isra'ila a harshen annabi dawo da isa ta maryam ne mafarin a tsine musu zalika bi annahum bima asaw wa kanu na kanu tana yatanahawna an munkarin fa'aluhu Da yanzu wannan la'ana ta tsaya kawai ga mutanen bari Isra'ila shi nan wanda bai irin aikin da Allah wanda sun yi la'ana ba su shaye shi ba don su an mafarin saukar ayar na duk wanda ya yi wannan abin an gobe har jibi wannan la'ada sai ta shafi shi saboda haka wani abu zai faru sai aya ta sauko ko wani abu zai faru sai annabi ya magana da hadisi to ba za a dakatar da wannan aya ba ko hadisi akan wancan abin da ya faru to farko a asali maganar Allah tana tsaye duk sassan abin da ka iya faruwa da ya kama da wancan ba zai tsaya can kawai ba saboda duk wani zargi da Allah ya wa Yahuda da Nasara ya shaye mu in mun yi irin wannan aiki ka a wannan aiki guda dai Allah yi wannan kawai da nasara Allah yi shi ne ma da ce alaikwatu ana la'akari bi umumin illa da gamewar illa mafari wani abu mai kama da haka me yasa aka haramta shan giya saboda tana bugarwa saboda duk abin da an ka samu bugarwa ciki ne shi ma sai zama haramu don illa haramta iya bugarwa da haka bai tsaya da abin da ajiya ba abin da ajiya lokacin manzon Allah sai iri ne kawai ajiya har yau to a cikin irin jiya da babu da lokacin manzon Allah sai ya sha shi a tsaya ba da wata ba dan sun da aya sai a tsaka ba irin jiya da aka sha ba da haka aya sai ta tsaya can da irin jiyoyin su nazar haka za mu ce la ta da komai dan mawarin hana a bugarwa da duk wani abu da aka haɗa ya karɓi sunan jiya ya bugar shi ma ya zama haramu saboda haka illa fi kauli yake cewa sai an masinnu fa ahmun shi haure kashi da haka illa ba a yanka da kashi da haka da za a yi wuƙar kashi to ba za mu yanka da ita ba wala ta kuru da umulul illa wala yasa nan ba za su ce inda a ta gane ba tunda an ce aka yi ma don tana yuka habashawa da ita habashawa ka yanka to me yasa ya samu wata yuka wadda habashawa ka amfani da ita sai ku ce ita ban da ita me yasa jawabu amsa فالجواب أمتى أن أذبار هبشة da نا هبشاوة متسبة بالبدن حتى تجد الجنس wa ja'aluha sanya wannan akayun nasu matsayin yuka da za su yi amfani da ita wajen yanka yastanzimu yana haifar da Allah ta kasa ba za a yanka yanke aka yi rubutun da amfani aka da wannan zai sa ba za su da yanka wala ba za a kace ta ba ba khilaful hijira wannan kuma ya fa a tsarin halitta manzo suna alaihi ma ya ce abu biyar ko goma suna cikin tsari na tsaftace halitta kaciya yanke akayawa, cire gashin hamata afta gashin mara tsarki wanke koyayyun hannuwa da sauransu to kaga yanke akai ba yana cikin abin da yake alfikira hamsin min alfitira saboda haka barin akaiwar zai sa zai ca da asaba ma abin da yake da لأن insana saboda mutum إذا arafa idan ya san Allah a hu a kai hure su ta kone mutan za su iya zama yi kawon yankan wasu abubuwa sai rikiya zai bar barin a kai ha kuma sa a mashari'a kolin yadda mutum zai bar akaiwa in ba za ta yi muni ba kai ya wuce kwana arba'in in ba za ta yi muni ba amma da aka kai mai yawan tokon akai haka ki ina sati ma ta yi togo ta yi muni wannan dole ka yanke ba ta kwana arba'in amma da gashin amata da gashin mara da akaiwa da rage gashin baki duk waɗannan annabi ya kayyade kwana arba'in kan mutum ya kwana arba'in da yesu ba ga wanda yana iya kwana arba'in nashi bai nuni ba wanda iya kwana arba'in bai shiga gashin baki ne ai sai ya zama kamar mu wani kuma yana iya kwana arba'in da ya tsoro kware ba ya danganta daga halittar ɗan yanayin halittar mutum wani mai saurin tofa a kai hure da kwan gashi wani kuma gashi da zai da zai tofa ba haka a kai hure wanda ya ci gashin amince shi na ɗaya wata zuwa da ya toho ya yi muni ba wanda har zai bukaci sai ya aske amma duk da haka na kai wata kwana arba'in to wanda kuma yana iya taruwa ba a kai kwana arba'in ba ko kai ce shi ko sai an zama arba'in ba kuma لأنه ربما يحتاجها abin da zai bar akai ba don zai buƙace ta wace bayyana farko sai bambanci ya bayyana Kenan akwai bambanci da yanka da aka yi don kama da mutanen habasha da yanka da yuka irin wanda mutanen habasha a yanka da ita don ita yuka shari'a ba ta yi horo da arasar da ita ba amma aka yi shari'a ta yi horo da a da ita daga cikin ɗan adam a rasar da ita za a kuma bambanci ko sannan ita yukar da haɗu ka amfani da ita aka kera ba a na shake da cikinsu ba ba da alaƙa da cikinsu kuma da wata ma tsaya a kasar su kawai ba abu ne kamar gari ta haka za mu yi amfani da shi Ya hanga da ta wannan duk abin da dace, yake saba ma yahuda da nasara a abubuwa da yawa kamar yanzu taukar wanka ina wata kan ya kai wanka ita bai gudu da zai shi wanka to kana ce nan ka yi kama da mai gudu don kayan ka daga tokar da ya yi wani kare sa wannan zai cikin abin da annabi ka na sa'a ma habasha ta hanyar yanka da da da aka yi wa bai shahi yuka ba ita dai aka yi wadda annabi ya cika a yanka da ita ita yanka da ita haramun na kuma an yankan da ita zai halatta a ci. Insha Allah an gane bambanci. وهذا wannan tahzirun gargadi ne min annabi daga adam sallallahu alaihi wasallama min musha'an mushabahat al-aajim daga yin kama da waɗanda ba musulmi ba wa al-ittikhaz al-awadir da kuma rukun akaifa annabi ya hana al'umma sai su bar akaifa amma abin da kai ta ga samarin matasa suna barin akaifa suna goge da suna karkariya sai tsawo wani ya kaga akaifa sai ka azama biri na da za ka an fara ta dai ka hanka kai mutumin za ka ɗauka hannuwan mini na saboda aka yi wata ya tsoro ta yi tsoro ta yi kai ta yi kiyara ta karkare ta wannan bai cikin ɗabi'a musulunci bai cikin karatuwar addini wannan kama ce da wanda ba musulmi ba a wurin da kama da su bai halarta ba a farkon wannan fa'ida ta takwas malam ya kasa samu na uku ce a da biyu ce ba ta zuwa na uku nan ca da ciwon nan go ke da shi an na uku a idan muka ji ba shayi na ɗari sun da biyu tsakiya tsakiya ɗaya a sharɗin yanka ne ke ne bai tsaya mana bayani sharɗin yanka ya inganta a ah! mai yanka ya zama musulmi ko ba yahudi ko ba nasari ba ya zama za a yanka da abin yanka da shari'a sai su da a yanka da shi shi ne sai aka shigo da magana a kaiwa da aure ba a yanka da su tun wancan satin akan su muke sai yanzu ba da ya kare mana bayani akan sai shiga ja na uku daga cikin sharuɗan yanka in haru dan zubar da jini ai isalata ko zubar da shi daga sa'ala ya silu kowa ina harustan dam ya tsoro ina dam zubar da jini yakan kasance da kasa ina wata jaini da yanke jiyoyi wata jaini wa umar irkani kuna ciyoci guda biyu alkalifa da masu kabri almuhita da bilin rukunmu da suke kewaye da makoshi nan suke rata da makoshi kudu za a su masu tauri ne wanda shi makoshi hanya ce ta iska kawai ba ciki abinci ka shiga ba ciki abin sha ka shiga ba saboda dabba ko dan adam zai ci ya sha sai dai su shiga a cikin waɗannan jiyoyin su ne wanda ƴan hanyarsa ba a tanan abin da ke cikin cikin dabba zai hito ba ta makoshi ba to wasu jiyoti na guda biyu masu kabri da suka zagaye makoshi wa ha ba ni da irƙani waɗannan jiyoti guda biyu muttasila da bilkalbi a su da zuciya sai za ku da idan aka tace su in harar dam sai jini ya zuba in harar dam ya ci in hala da lamun ku? in halar dam sai jini ya zuba da kasara da yawa wa kasara da yawa da kafirun da gazirun duk ma'anarsa mai yawa da kasratin da yawa kwarai thumma matat dhabiha da sur'a idan aka yanke su dabbar za ta mutu kai tsaye inhara inhala yana hala ya zuba kuma hara ya zuba fanhara bihi ila jahannam addalilu abin da addalilu ala inhari dan akan zubar da jini kaulin nabi fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ma anhara dama duk abin da zubar da jini wa zikra rasulullahi alai ata abasuna Allah akai dai da kulkaci tashtaraba inhara dam sai annabi ya shakanta zubar da jini da haka za a shaƙi dabba ko a fukar ita jini ba a cikin da ta ba za a kuma ya an ma an ci abin da zai cutar ga ciki saboda wannan jinin da yake zuba bakin hanyar da hanya ce ta lahiyantar da nama da tsaftatar da shi saboda haka musulunci akwai hikima da yin yankan sadda aka yanka dabbar ba ta yunkura ta shura duk wani jini da zai fitowa daga cikin tsiyaye zai yi sanadiyar naman ya rage nauyi ga jiki a hanci kuma ya daidaitu ya zama amfanin shi ga jiki zai fi yawa zai fi karfi wanda aka san haka ba za a samu wannan amfani ba ban maki da sai a samu cutarwa kamar masu mirgide kaza kawai su mirgide kanta shi ke nan jini yana nan cikin jikinta zai yi kori shi tururi sai ya tsaya nan cikin nama da haka naman ba zai yi dace ba kamar na wanda an ka yanka ba zai yi lahiya ba kamar na wanda an ka yanka saboda ka yanka na musulunci na tsayantar da nama na da kuma kayar da abin da zai sa ya cuta da cikin kafin kaci halin shi wanda ma a kana irin wata ne ka ɗaukar ko malamin ke ko an sharɗanta tare da yanke waɗannan ceshin guda biyu sai an yanke makoshi mai kirki wanda a da ƙarfi walmari da kuma makoshi wanda abinci ka shiga ciki ne shi ne mari wanda yake wata cijiya ce mai kabri da abinci ka shiga ciki da abin sha wanda ah, take da taushi kwarai لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء a بده يحدد وين دبا أبو هدد على وجه جالع أبو جوشي ولا يبدو في الكوي ده بقوش والحكومة أبو شي بقوش wanda yake mabiyar iska iska da kake shaƙa da kake fitarwa da yake fitowa akwai kuma albari wanda nan abinci ka shiga da abin sha shi ba sunan shi makoshi amma makoshi na ci da sha wancan kuma ko shi na na da iska kawai ta hali shudu wala arba'a shi waɗannan guda hudu sai an yanke su duka bayan ka inganta fal jawabu kadwal arba'a yanke waɗannan abubuwa guda hudu la shakka annahu aula ba shakka yayi wa abhar ya yi tsarki wa azka ya yi tsaftacewa kayan yanka ya zan duka an tattara tsohon din ya yi kuma ya yi tsarkaka kuma ya yi tsabtata lakin da wuce ta fara alaƙa da ita wanda sai ne sai da mai yankan dabba zai tsaya a kan waɗannan ciwoci guda da su kewaye da makoshi fasahihu zace mafi inganci an nazzabi hata halalun dabbar da aka yanka aka yanke waɗannan joshin guda biyu su kaɗai ta halatta a ci ko da ba a kammala waɗancan biyun ba makoshi na mabayar iska da makoshi na mabayar abinci wannan wata tara ala kasa ilmari wal ulqum amma da mai yanka zai takaita a kan yanke makoshi mabayar abinci wal ulqum da makoshi na mabiyar iska shaina فالصحيح أنها حرام والشبه إذن لا تتفاد على الناس idan cikin wadannan abubuwa guda hudu akwai biyun da in su aka yanke su kadai dabba ta halatta a ci akwai biyun da in su an yanke su kadai ba ta halatta ba idan aka yanke ciyoci guda biyu da suke ra'aɗe ga makoshi ya ya inganta idan ba a kace su ba amma an kace makoshi mabiyar iska da makoshi mabiyar abinci to kada ya ba ba za a ci ba yanke biyun yana isa yanke hudun ya yi ya zanto an kace fito hudun ya yi hulkun taban za ka ga shi ne inda ta take bi saboda Ta Allah subhanahu wa ta'ala ke a cikin alwaqi'a fa laula ka za balagati da ba? وأنتم حينئذ تنظرون ترجعونها ارجعونها ولولا إن كنتم غير مدينين to kaga ci auren Allah ya tsaya ba da shi kalmar fulku falaula idza balagat al fulku me yasa banda ne kawo gaba koshi kaga shi ne mabiyan shi na sai kawo gaba koshi in har kuna da wani karfi kuna son dangin ku kuna ci kuna gani gare ya kaga muku shi me hana ku mai da ran sai ya tashi ta ku bari ya fito ya kamata ku samar da wata kimiyya mai karfin da idan mutum ya gama da za ta mutuwa ya kaga muku shi ya amfani da wata kimiyya rashin shi koma da ke fitowa مهمه والكون شيء مثلا النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي نهاية يعني عن شريدة الشيطان لقى يمكن شيطان عن النبي يهان عشي يمكن شيطان منين يمكن شيطان وهي التي تصبح إذا تدبت ذا يمكن wala tufra ba a katse a wata jaha jiyojin da guda biyu suke rada ga makoshi in dai don an yanke makoshin iska da makoshin abinci to wannan har yau yankan shaidan nan to kaga mulki da kawai an gai ko aka zo aka ba da hanci da baki da hantar ko aka zo aka haɗa ta da wata wayar wuta ta sukar da ita إذا كان شيء أقل وهل يشرك هو أن شرق هذا أن يكون كدول القوم ينتم أقوشي كتبتين من نسب الرب أبعادك رجل ميا رجل ميا كوي أو من أقبلها أو كثم ميا أو من أعلاها أو ثمم ويا. الجواب لا شرك وأشرق هذا المهم أن يكون ذلك في الرقبة ya zama da yanka an yi su ne ga waya, sawawa min alaha daga saman wuya aka yanko min ma ya darra kusa da kai aw min ha ko ƙasa min ma lin nahra abin da ke kusa da gaba aw min wasa da ko tsakiya duk inda aka yanka in dai an yanke waɗannan ciwon yanka yayi wani ne samu na sharuɗin ingancin yanka na ɗai mai yanka ya zama musulmi ko ba yahudi ko ba nasari na biyu abin da za a yanka da shi ya zama shari'a ta da a yanka da shi na uku ya zama abin nan da za a yanka da shi abu ne wanda in an yanka zai zubar da jini zai san a ciki ya hito to ga na hudu nan da ya da a can ba ja da abaza da jinamu hmm. to ga da nan shi ne zikirullah inda zabi lokacin da za a yanka a ce bismillah a ba sura Allah shi da sharɗin ingancin yanka na nawa na hudu na farko mai yankan ya zama musulmi ko ba yahudi ko ba na tsari. na biyu ya zama abin da za a yanka da shari'a ta za a yanka da shi na uku ya zama yana zubar da jini na hudu a abaci sunan Allah mun samu sharadi hudu kenan na ingancin yanka sai daga cikin su ɗan rasa ya kame ba likaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sabar cewar manzo Allah ma alharar dan abin da zubar da jini wa zikra sallallahu alaihi aka ambaci sunan Allah kai ne fa kulka shi ka na ina harar dan idan zubar da jini ya kasance sharta ne sharafi haka zalika tasdiq shartu haka nan cewa da sharafi bal bari inna Allah ta'ala Allah da jima akkada ya karfafa hada da wannan sharadi da kauli da cewa sai wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayhi wa innahu la fisq kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah ba wajen yankansa lalle shi fasikanci a suratul an'am sura aya ta 121 sai za ga ba insanan zabihatan in mutum ya yanki dabban yanka walan ya sanni ya eh, ambata sunan Allah ba faffabi hatu haramun abin da aka yanka haramun ce ba za a ci ba to wannan ɗayan biyu ko da gangan yake ambata sunan Allah ko cewa yi to wanne ya cikin su inda gangan yake ambata sunan Allah kawai da gangan da zai yanke da ce da sallawa ko ko a haɗin ya mance ba a ci ko ko a in yi da gangan a ba a ci in yammace ana ci shi a darasin mu na sati mai zuwa insha Allah akwai bambanci tsakanin wanda ya mace da wanda ya daga kan kuma bambanci insha Allah subhanahu wa ta'ala shi darasin mu na sati mai zuwa fa idza nasiya an yusabiya dan za mu tashi insha Allah darasin daban bayan da tambaya ya sallama ya fata alkhairi sai ce za mu iya bambantawa a zamanin nan kamin ba Yahudi da ba Nasare da kafin yanzu a zamanin nan gaskiya za mu iya bambanta ba Yahudi da ba Nasare da kafin abu na farko ya kamata mu lura shi dukkan ba Yahudi kafiri ne ba dukkan yi ba Yahudi ba dukkan ba Nasare kafiri ne ba dukkan yi ba Nasare ba ne saboda kenan ashe ba bambanci tsakanin bai hure da sami da kafiri ba shi kalmar kafiri kalma ce ta magari ga duk wanda bai imani da Allah ba da manzanninsa da littattafansa ranar lahira da kaddara ta hanyar ta sharri suna na da magari wanda ya gane kowane duk wanda bai imani da Allah ba da ranar lahira da sauran kafiri amma a cikin kafirin akwai lakubba wannan laƙabinsa ba yahudi laƙabinsa ba na sa'adi almuhimmu yahudawa su ne waɗanda kafircin ya samu asali daga kiyayya da annabi isa da kuma kudu cewa uzair dan allah ne da kirari da cewa su masu aiki da attaurani yana yi wa ka ƙara neman bayani mai zurfi game da yahudaci ta hanyar shiga guragun bincike na net ka samu tarihin yahudawa ka wasu wurarensu addininsu al'adodinsu da sauran abubuwa za ka samu bayani kwaye daga gaske ko a littattafai masu bayanin aƙida irin milal wa nahal na shaharustani shaharustani da almilal wani ha duk wani addini da wata hanya ta ibada ya kawo to su kuma nasara ku da wanda suke da cewa Isa al ko wa dan Maryam dan Allah ne ko uba da da da ruji ne sarki wani ya zulata kuma suna amfani da salif kuras aqidar su an jicce wa su amma shi kafiri duk wanda ya yi imani da Allah ba kafiri ne bai imani da ko kare ta ko da ya imani da Allah ya yi da wasu manzanni amma bai da wani ba kaga kafiri ne shin Qur'ani Allah ta kada kafara sabina qalu da kafara sabina kaza tuhina sabina kafaru da shi dai saboda haka har wanda ka cewa shi bai addini ko guda bai da wani addini kafiri ne shi ba sai da cikin dukkan su kafirai saboda kalmar kafirci kalma ce da ta shaye duk wani wanda bai yi imani da abin da Allah ya horo da aiki ba da shi ba ko da duk abubuwan da Allah ya horo a imani da su ci da za su kama kamar guda ɗari to ya yi imani tafkin da tara guda dai aka yi da shi ba kafir kafir yanzu in mutum ya imani da ƙur'ani amma yadda wata kalma guda ce ita ɗaya abin da cikin ƙur'ani musulma au kafir kafir kamar yace kada ne Allah bakin nan da ake da shi ba amma da can baya da nan gaba duniya da muslim za ka to haka manzannin Allah da za ka yi da kowa cikin su amma baka yi da Muhammad ba kafir da za ka yi da kowa cikin su amma baka yi da Isa ba kafir za ka yi da kowa cikin su ma Musa da baka yi da shi ba ko da la nufarriqu baina ahadin min rusuli da haka duk wani addini da mutum ka yi wanda ba addinin Allah ba suna ne kafi amma a cikin kafircin akwai hanyoyi daban-daban akwai hanyar yahudanci akwai hanyar nasaranci akwai hanyar majusanci akwai hanyar mushrikanci wanda suna ashraku a gaji akwai sabi'awa ba wa sabi'i na cikin wurare ya faɗa akwai mulhidi da su ne masu ba su da addini ko ba su bauta ma komi ba su imani da komi ba mulhid ke nasar Allah fi shi kuma daga bashara da ake bazuwa wanda kila ina ganin akwai matashin shawara ko kila bai san da ita ba in ma ba wa to ai kokari a samu rai ya kamata a irin darsan da baka halarta a samu wani group na wasu abdarin za a rika bar da mutane akwai karatu ya ko babu nesa to wannan kuma zai iya samuwa ta hanyar haɗin kan mahalarta karatu. Na su akwai wani da ta da wannan aiki ba, akwai abubakar alhaji yana su tura mutane bayanin sakon za a yi ko ba za a yi ba. Ta ga wanda yake so ya samu wannan sakon sai ya sadar da shi lamba ce ta hanyar yadda sakon zai isa gari shi. Allah ya zama tare da mu ya biya bukatocin. Akwai mutum biyu da mutum kayan tare da su wanda Ta su an talibe shi da matar ta da lahiya ƙwarai yana neman addu'a da 'yan uwa musulmi Allah ya ba ta lahiya na biyun kuma shi kuma yanzu aka kawo sa da lahiya za a yi da shi aiki yanzu aka suna wata asibiti a Abuja yana bara addu'a Allah shi ba shi lafiya duka Allah ya ba marasa lafiya musulmi lahiya da abaka sunayen Allah wanda muka sani mun sani ba musulmi da suke cikin matsaloli da tashin hankali na ɗan bindiga a wurare da bata daban Allah ka ishe su ka isan musu kai musu mafita ko kuma Allah ci gaba da kare mu dukkanin bukatocin mu Allah ya sanya Allah ka biya mana na alkhairi ka kiyaye muna damuwa ka ɗauke muna tsangwama da bakin ciki da sauran dukkanin sharri muna roƙon Allah shi ba mu dukkanin alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh